بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن إياب وأبي سليمان الداراني ومعروف الكركي ويوسف بن أسبات وحذيفة المرئشي وأمثال هؤلاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ويبكون وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي مسمارا من مزامير آل داود وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الكينة إلى كينته أذانا أي استماعا كقوله وأذنت لربها وحقت أي استمعت وقال صلى, وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan uku miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu ko a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina garin katsina a wannan majalisi namu na karatun littafi mai suna a tafatul iraqiyya fil a'mal al wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shine darasinmu na 65 a jerin gwanon majalisoshinmu a wannan masallaci wannan ne na 109 idan ba a manta ba har dai yanzu muna magana ko muna kan gabar da take magana akan abin da zai ruruta wa mutum imaninsa a zuciyarsa da san da yake wa Allah da manzansa wanda ibn taymiya bayan ya faɗi hanyoyin da wasu suka kirkiro waɗanda suka yi tsammanin za su saman musu da san Allah a zuciya ko za su haɓaka musu san Allah da tsoronsa a zuciyarsa a zuciyarsu wanda ibn taymiya ya yi bayanin cewa wannan ba daidai bane ya saba wa hanyar magabata sai ya faɗi abinda zai haɓakawa mutum sansa ga Allah da kuma sansa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya karfafi imaninsa a zuciya wato sanin Allah da kuma karatun alkur'ani to shine ya zo magana akan gabar karatun alkur'ani a wancan satin ya kawo ayoyi da suke nuna cewa muminai na kwarai muminai annabawa da da malamai da masana da sahabbai da dukkan wasu masu tsoron Allah abinda suka yi amfani da shi wajen haɓaka imaninsu da ƙarfafa tsoron Allah su a zuciyarsu shine karatun alkur'ani ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da suka nuna haka ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahima wa isra'il wa mimman hadaina wa ijtabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujjadan wa bukiya innal lazina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Wa'ala ala rabbihim yatawakkalun ibnu taymiya ya kawo ayoyi ire-iren waɗannan waɗanda suke nuna cewa muminai na kwarai su ne waɗanda suke zukatansu suke raurawa yayin da suka ji karatun alkur'ani wato karatun alkur'ani shine yake haɓaka musu imani yake kara musu tsoron Allah ba sauraron waƙe-waƙe ba ba sauraron kaɗe-kaɗe ba ba raye ba A'a karatun alkur'ani wannan shine abin da suka yi amfani da shi wajen wato haɓaka imaninsu a zuciya saɓanin waɗanda suke saɓanin waɗanda suke wato kaucewa karatun alkur'ani ko saurarensa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bada labarurukan su a ayoyi daban-daban wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin da kuma wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana fama lahum an at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara to shine ibnu taymiya ya dora akan wannan gabar yace wa hadha kana sama'u salafil umma haka wannan shine abin da ya kasance abin sauraron magabatan wannan al'umma shine abin da suka rika sa a gaba suna sauraro wato alqur'ani wa akabiri mashayikhiha shine abin sauraron manya-manyan shehunan wannan al'umma wa a'immatiha da limamanta ka sahabati wat tabi'ina kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wat tabi'ina da almajiransu wa man ba'dahum min al da shehunan da suka zo bayan su ibnu taymiya idan yace ce mashayikh galibi a irin wannan bayani yana nufin waɗanda aka jingina musu sufanci waɗanda aka san su da gudun duniya da yawan ibada waɗanda sufaye suke garkuwa da su sautari suna cewa su ne shugabanninsu to su yake cewa almashayikh waɗanda almashayikh ba su shiga sufanci irin tasawuful falasifa ba a sufiyatul falasifa ko sufiyatul malahida waɗanda ibnu taymiya yake cewa sun wa anyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar irin su ibnu arabi irin su al-hallaj irin su ibn al-farid da dai waɗanda suke cikin wannan sahu yace waɗancan shehunan na farko ba a san su da irin waɗannan kwashe-kwashe ba ba a san su da wannan mugunyar aqida ba ka ibrahim ibn adham kamar ibrahim ibn adham ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara wato da da zuhudu a zamaninsa wato ya rasu shekarar hijira tana 161 wato cikin karni na biyu sunan shi Ibrahim ibnu Adham ibnu Mansur at-Tamimi ya kasance a ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna ne na zamaninsa ɗaya daga cikin waɗanda suka taso cikin ni'ima da wadata da jin daɗi to amma daga ƙarshe ya guje wa duniya ya fita daga ainihin gidansu ma ya koma jeji yana ta yawace-yawacen ibada ya zauna da Sufyanu Sauri a Asham saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda sufaye suke jingina koyarwarsu gare shi to amma shi baya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa da yanzu ake rigima da su a kansu shi yasa za ga ibnu taymiya yana girmama shi al-fudail wal fudail ibn iyad da fudail ibn iyad wanda mun taba magana a kansa shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda da can ga wurtaccen dan fashi ne amma daga baya Allah madaukakin sarki ya shirye shi ya daina fashi ya koma garin abin nan ya koma makka ya lizimci ɗakin Allah mai alfarma ya yi ta yawaita ibada yana daga cikin waɗanda abdullahi ibn mubarak babban malamin na hadisi yake ɗaukar nauyin rayuwarsu kawaka mutum ne da ya shahara da ibada wa abi sulaiman darani da abu sulaiman ad-darani sunan shi abdurrahman ibn atiya ad-darani daran wata alƙarya ce a cikin da garin dimashka wato babban birnin siriya a yanzu to shi mutumin wannan gari ne shi wanda abu suleiman darani ya shahara shi ma da ibada ya mutu hijira tana ɗari biyu goma sha biyar ya shahara da yawan ibada da yawan gudun duniya shi ne wanda wato aka ruwaito daga wajensa yana cewa rubbama ma fi qalbin rubbama fi qalbi an-nukta min nukatil qaumi ayyaman fala aqbalu minhu illa bi shahidaini adlaini alkitabi was sunnah wato sautari nakan ji wani abu ya ɗarsu a zuciyata irin abin da yake ɗarsuwa a zukatan mutanen yana nufin irin waɗanda suka suka shiga harkar ibada ko su harkar sufanci yace lokaci a zuciyata nakan ji wani abu irin wanda yake ɗarsuwa a zukatansu amma ba na yadda da wannan abin sai na samu shaidu biyu a dalai su ne alkur'ani da sunna wato kaga inda a ce duk sufanci irin na wannan mutumin ne kaga ba za a samu wato firjiya da rigima akan shin a yadda da sufanci ko ka a yadda da shi ba shi da abin da za a gaya masa da sunan zuhudu ko gudun duniya ko ibada ko ransa za ta riya masa ba zai yarda ba sai ya samu hujja daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waɗannan sune ibnu taymiya yake cewa al-mashayikh wato shehinai na gaskiya wa ma'ruful karhi da ma'ruf al wato sunan shi ma'ruf ibnu Fayrus al wanda asalinsa a kirista ne daga baya musulunta ya shahara da zuhudu ya zauna a cikin bagdad wato karh wata alƙarya ce a cikin a cikin garin Bagdaza ya rasu shekarar hijira ta ɗari biyu da ɗaya wa Yusuf ibn Asbab da Yusuf ibn Asbab wanda ya gabata mun faɗi wani abu a kansa da shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da ibada da gudun duniya wa Huzaifatul Mar'ashi da Huzaifa Huzaifa ibn Qatada al-Mar'ashi shi ma ya shahara da zuhudu da gudun duniya da tsantseni wa amsali haula'i da waɗannan ibnu taymiya ya ce to waɗannan shehinan duk da gashi dai sufaye suna takama da su suna jingina kansu gare su to amma su ba su ɗauki hanyar kaɗe-kaɗe da wake waƙe ita ce hanyar da za ta haɓaka musu imanin su ba a'a abinda suka yadda da shi shine sauraron karatun alƙur'ani sauraron karatun alƙur'ani shi suka yadda zai haɓaka musu imani ya sa musu tsoron Allah kaga ashe inda a ce a sufayen yanzu za su yi aiki da abin da su waɗannan shehine suke faɗa da duk wannan tarkacen kayan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen da fiyano da waye da duk sun matsar da su sun koma kan abin da shehinan farko suka yadda da su wa amsali ha'ula'i da ire-iren waɗannan ibn taymiya ce to wannan shine abin da su waɗannan magabata na ƙwarai sahabbai da tabi'ai da waɗannan shehinan suka yadda shi zai haɓaka musu imanin su ya sa musu tsoron Allah a zuciyarsa shine karatun alƙur'ani وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ويبكون haka yake a cikin sunan darimi Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa Abu Musa al-Ash'ari ibn Qais kamar yadda sani Abu Musa al wanda sunansa Abdullahi ibn Qais mutumin Yaman ne da ya yi hijira ya yi hijira sau biyu ya yi hijira zuwa habasha ya kuma yi hijira zuwa madina tare da mutanensa al'ashariyuna waɗannan wannan ƙabila ta al'ashariyuna Allah ya ba su wato murya mai zaƙi mai daɗi mai ratsa zuciya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya faɗa kamar yadda yake cikin sawul bukhari yake cewa yakan gane sautin mutanen al da daddare wato cikin dare yakan iya fahimtar sautukansu in ya ji sauti yakan iya gane cewa wannan sautin ash'ari ne yake cewa yakan gane sautin su yayin da suke karatun alkur'ani ya gane gidajensu da daddare yace duk da cewa da rana ba zai bai san inda suka sauka ba amma in dare yayi yakan gane cewa to a guri kaza akwai wane ba ash'ari saboda yadda Allah ya ba su zaƙin murya Allah ya ba su daɗin murya in suna tilawa alqur'ani kowane ne ya saurara sai ta zuciyarsa to Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais ɗaya ne daga cikin su sayyidina Abdullah Umar ibn al-Khattab yakan ce masa zakkirna rabbana tunatar da mu ubangijinmu sai ya zaunar da shi fa yaqra'u ya yi musu karatun alkur'ani wahum yastami'una su kuma suna sauraro wato umar da sahabbansa suna sauraron karatun qur'ani daga abu musa al-ash'ari wa yabkuna kuma har suna kuka wato suna suna jin abin da yake faɗa suna kuma kuka wa kana ashabu muhammadin idza ijtama'u amaru wahidan minhum an yaqra al-qur'ana wal baqi yastami'un sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka haɗu sukan umarci ɗaya daga cikin su wanda yake da zaƙin murya kuma ya iya karatun ƙur'ani ya karanta musu alƙur'ani sauran kuma su rika sauraro wato wannan kaga shi suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su da ƙara wato sa musu tsoron Allah a zuciya ba cewa suke wani ya tashi ya rera waka su yi rangaji ku rawa ba a'a cewa suke wani ya karanta musu alqur'ani sauran su saurara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama shi ya sunnanta wannan sunna shi cewa abdullahi dan mas'ud kamar da ke cikin bukhari da muslim yake cewa yayi masa karatu abdullahi dan mas'ud yace a aqra'u alayka wa alayka unzil maka karatu alhalin kai ne aka saukarwa da alqur'anin kai ne uga kwata kwata kuma a ce ni zan maka karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am inni uridu an asma'ahu min ghairi ina so in saurari karatun alqur'ani daga wani saboda haka ya zauna ya karanta masa suratul nisa har yazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi Waje wa ji'na bika ala haula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa Abdullahi dan Mas'ud yace da na waiwaya sai naga idanunsa na zubar da hawaye to kaga <clears throat> hakanan yake kira Ubay ibn Ka'ab yace Allah ya umarce ni in gaya maka kai mun karatun Alqur'ani har ubayyu ya ce ya kira sunana ya ce ubayu ya kira sunanka to kaga babu laifi mutane su haɗu wani ya yi musu karatun alkur'ani musamman wanda yake da daɗin murya daga cikinsu wanda zai ƙara tunzura musu ko abinan tayar musu da imaninsu babu laifi kamar yadda imamun nau ke cewa babu laifi ma idan yaran dukkan su sun iya karatu suka rika wato karba karba wanda ya karanta ya ba wannan wanda ya karanta ya ba wannan abinda makaranta suke cewa masaffa ko to babu laifi dan sun yi haka ko dai mutum daya ko ko adadin mutane wanda din suka yi karatun alqur'ani su karanta wannan babu laifi sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna sauraron alqur'ani a tattare a wajen wani wanda ya iya karatun alqur'ani kaga wannan ita ce hanyar da suka bi wajen haɓaka imaninsu kamar yadda maganar sayyidina Umar take nunawa zakirna rabbana to ka tunatar da mu ubangijinmu saboda kaga ba ba ba ba, ba wani mai kiɗa ko mai rawa suka sa a gaba ba ba kuma wasu baitoci suka mai maimaitawa ba ko suka ɗauko ishiriniya ko alburda ire-iren wannan suka mayar shi ne abin karantawa su a'a alqur'ani suka karantawa wanda ya rika ƙara musu imani saboda ka ya halatta kamar yadda muka faɗa a haɗu a karanta alƙur'ani ko dai a karanta zallar karatun alƙur'ani ko kuma tare da bayanin wasu ma'anoninsa in za a samu bayanin wasu ma'anonin wanda yana da kyau musamman a cikin ire-irenmu kaga su sahabbai dukkanin su larabawa ne sun san abin da ake karantawa da ya an karanta masa qul huwallahu ahad ya san me aka ce amma kaga mu sai an yi bayani sai an faɗi abin da aka ci domin ba wai kawai zallar karatun ba ana so ka san me Allah ya ce shine ma'anar zakirna rabbana ka san me Allah yake so kayi me baya so yi ya tuna maka abin da ubangiji ya tanada wa mu'minai na rahama da ni'ima a lahira da abin da ya tanada wa fasikai ko fajirai na azaba a lahira wannan shine abin da ake so ka sani to in zai yiwu kaga a hada maka da bayanin wasu ma'anonin alqur'anin wannan yana da kyau domin ka samu tadabburin da Allah madaukakin sarki ya nemi ka da shi idan ba a samu hakan ba saboda kasancewar duk waɗanda suke gurin karatun da suka iya akwai zakin murya amma aka ce a fasa bakin kuma nan an ɗauko wani aiki kuma ja to babu komai sai a sai a hakura da karatun haka nan ba laifi akai ba amma an karanta aka yi darasa. to wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi fima bainahum yatluna kitaballahi fima bainahum wa yatadarasunahu illa نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده idan har ya zan ana karanta alkur'anin yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu kuma suna darasinsa wato suna bitarsa suna karanta abin da yake faɗa kuma suna bayanin ko binciken abin da ya kunsa shine darasi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace illa nazalat alaihim sakina face nutsuwa ta sauka akan su wa ghashiyatuhum rahma rahma ta lullube su wa haffatuhum mala'ika mala'iku sun zagaye su wa zakarahum Allah fi man inda kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su ambato na alfahari a gurin mala'iku sauraka mala'iku sukan halarci karatun alkur'ani musamman idan sautin mai karatun yana da daɗi mala'iku sukan halarci irin wannan akwai hadisin imran ibn al-husayn wanda yana cikin sahihai imran ibn al-husayn wata rana cikin dare yana karatun alkur'ani da ya fara karatun alkur'ani akwai abin nan dokinsa ko godiyarsa a ɗaure jin karatun alkur'ani nan sai ya firgita dokin ya zabura sai ya ji tsoro sai ya tsaya da ya sake dokin ya sake zabura ya sake yin shuru ya sake yin na uku dokin ya sake zabura sai ya ji tsoron kada dokin nan ya tuma akan ɗansa akwai ɗansa ya haya yana bacci yaro karami zai ji tsoron kada ya ci gaba da karatu kuma wannan dokin ya yi tsalle saboda yadda ya rika zabura ya faɗo kan yaron sai ya je ya janye yaron to da ya fita sai ya ɗaga kansa sama sai ya ga wani abu kamar girgiji yana saukowa amma kuma cikinsa duk fitilu ne to shine da safiya sai ya zo ya gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ka ci gaba da karatun na ya aba haya ka san wannan abin da ka gani ka annahu bulla fihi fiha al wannan abin da ka gani kamar girgije a cikinsa da fitulu ya ce a ce mala'iku ne suka sauko suna sauraron karatunka da ka ci gaba da an waye gari suna sauraro an mutane kuma zo su gan su wato da ya ci gaba da sun ci gaba su kuma da zama suna sauraro da safe a waye gari jama'a su fito su ga mala'iku a abin nan sun sauka suna sauraron karatun Imran ibn al-Fasai saboda kabiriya mai daɗi wani abu ne wanda su kansu mala'iku suna kan sauraron Qur'ani da wannan muryar wa qad thabata fi sahih ya tabbata a cikin littafin Bukhari da Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban gidan abu musa al-ash'ari wa huwa ƙara'u abu musa yana karatu Fadda ya sami li qira'ati sai annabi ya tsaya yana sauraron karatun abu musa wa qala yace laqad utita mizmaran min mazarimi li ali Dawud. annabi sallallahu alaihi ya ce da shi haƙiƙa an baka jaddadan sauti irin dadadan sautin da aka bawa ali dawud shine annabi dawud din kansa ali dawud anan ana nufin shi dawud din kansa Allah ya baka daddadan sauti irin wanda ya bawa annabi dawud alaihi salam an sani annabi dawud idan ya zauna yana tasbihi da muryarsa mai daɗi duwar wasu da tsuntsaye sukan zo su ma suna maimaita tasbihin da yake wala kad ataina dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid ubangiji ya ce hakika mun bawa annabi dawo da falala Allah ce ya jibalu ya ke duwar wasu "Awwi bi ma'ahu ki maimaita tasbihi tare da shi wasbayir haka nan kuma tsuntsaye to shi ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta da daddadan miryar da Allah ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da irin mirya mai daɗi da ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da ya bawa Annabi Dawud alaihi salam wa qala haka nan annabi yace masa marar bika al-bariha wa'anta anta taqra'u al-qur'an jiya na wuce ka kana karatun al-qur'ani fa sai abu musa al-ash'ari yace law alimtu annaka tasma'u da na san kana sauraro la habbartuhu laka tahdiran da na ƙara kyautata maka miryar kyautatawa sosai wato tuhu hassantuhu laka tahsinan da na kyautata maka karatun kyautatawa ta sosai wato abu musa ya ce da na san jiya domin ya wuce shi da daddare sai ya ji shi yana karatun qur'ani shine da ya zo da safe abu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa marartu bika ya aba musa al-bariha daren jiya na wuce ka wa anta taqra'u fastama'na li qira'atika daren jiya na wuce ka kana karatu sai muka saurari karatunka abu musa ce ya nabi allah law alimtu bi makanika la habbartuhu laka tahbira da na san kana gurin da na tseke maka karatun na ƙara kyautata maka shi kyautatawa ta musamman kaga wannan ya nuna mutum ya kyautata karatunsa da alkur'ani baya shiga cikin babin riya abinda ake bukata kenan ana san mutum in zai karatu yana daga cikin adabul qira'a yayi kokari ya kyautata karatun kada ya ce aiki fi sabilillahi yake yi saboda haka in za a saurara a haka a saurara shi ba dan kakala bane wannan ba daidai bane ana san kakalan anan annabi sallallahu alaihi wasallama yace zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kyautata alqur'ani da miliyoyinku wato har ma aka tambaye abu mulaika cewa to mutumin da Allah bai bashi da dadan murya ba ya zai yi abu mulaika ya ce ya yi abin da zai iya yi wato ya yi iya bakin ƙoƙarinsa an dai san daɗin murya wannan wani abu ne mauhiba ce daga ubangiji kyauta ce ubangiji yake wa mutum wani muryarsa mai zaƙi ce mai daɗi ce wani kuma masha Allahu muryarsa ta dai ba zai ce ba zai yi bakin ƙoƙarinsa ba a yayi ƙoƙari ya dan bambanta ta da muryarsa da yake hira Miliyar hira ya dan bambanta ya dan karya haka ya yi kokari dai ya ƙara kyautata ta wannan ba laifi bane kada ya dauka wannan kakale ki in ba kakalan ne to ana son kakalan anan ana son kai kakalan saboda ka tahsinul qur'an wa tazyinul qur'an bis sauti min mustahabbatil qira'a yana daga cikin abin da ake so ga makaranci ya kyautata karatun alqur'ani domin wanda yana ƙarawa wato shi kansa mai karatun yana ƙara masa khushu'i yana ƙara masa tadabburi kuma masu sauraron su ma suna ƙara samun khushu'i da tadabburi yayin da karatun qur'ani ya zama mai shiga jiki ne mai ratsa zuciya ne to zaka samu mutane na nutsuwa yayin da ake karatu kuma ba su gengedi ba to amma in ya zan karatun gashi nan kamar ana gungura duro <laughs> sai ga mutane na ta gengedi da an yi raka'a biyu za a tashi a koma irin tahajjud din nan sai ka ga ya dan ce zan dan matse kadan da Allah in an zo in an zo ruku'u ka zungure ni wato saboda ya gaji saboda ka sai ya kwanta saboda haka ake son a wajen limanci a sa mutum mai miliya idan har an samu ya wato yana da karatun kuma sanda ya zama yana da miliya to wannan yana da kyau idan har a kiran sallah an ce allimhu bilalan fa inna wa anda minka sautan lokacin da abu mahzura ya yi mafarki ya ga yadda ake kiran sallah annabi ya ce da shi to ka sanar da bilal ya fi ka daddaɗan miliya shi ana son daɗin miliya ba haka a wasu lokuta za ka ga su kansu masallata sukan bibiyi masallacin da ake da wani makaranci mai zaƙin miliya saboda sun fi jin daɗin sallah a nan to sautari akan yi tambaya irin wannan cewa me yau hukuncin bibiyar masallaci dan in sallah a bayan liman mai zaƙin murya to dai har limamin nan ya san kan sallah wato ya iya sallah to zuwa inda yake a saurare shi babu laifi zuwa inda yake domin a yi sallah a bayansa babu laifi domin wanda zai taimaka wa shi mai sallar ya yi ta cikin nishaɗi da karsashi da ba tare da da ya gaji da wurwurwa ko ya samu kosawa to ba abin da zai taimaka wa mutum a cikin a kusu'i a cikin sallarsa wannan abu ne matsalobin shari'a shari'a na buƙatar wannan baya daga cikin laifi shi ma limami ya kyautata muryarsa ya yi karatu mai kyau yana daga cikin abin da zai taimaka wa kushu'i shi yasa suka ce in haka din baya daga cikin abin da ake kira riya annabi ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kyautata alqur'ani da ku wato ku kyautata karatun alqur'ani da sautun ba wai shi alqur'ani mai kyau ne ba buƙatar ka ƙara masa kyau amma karatun karatun kuma wannan min fi'ilika qira'atuna min af'alina wal maqru'u kalamullah wa huwa sifatun min sifatillah abinda muke karantawa maganar Allah ce wannan ta Allah ba mu iya cewa mu ke kara ma sifar Allah kyau a'a karatun kuma da muke yi da sautin wannan aikin mu ne ayyukan mu kuma namu ne to anan annabi yace zayyinul qur'ana yana nufin zayyinu qira'atal qur'ani bi aswatikum ku kyautata karatun qur'ani ma'ana karatun ku na ƙur'ani da saututtukan ku akwai ruwayar da ta zo zayyano aswatakum bil qur'an amma wannan riwayar munkara ce makuluba ruwaya ce da bata inganta ba wadda ishaq ad-dabari ya rawaito daga abdurrazzaq shi kuma daga ma'mar daga talha ibn al hadisin bara ibn al-aziz to wannan ruwaya bata inganta ba falha ibn musarrif an abdurrahman ibn ausaja an al-bara ibn azib أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوا مرفوعا زينوا زينوا أصواتكم Qur'an. wannan bata inganta ba abin da ya inganta wanda sahabbai da dama irin su abu huraira su aisha su abdullahi ibn umar suka ruwaito su bara ibn al-azib shine wannan lafazin zayyinu al-qur'ana bi aswatikum ku kyautata karatun alkur'ani da saututtukan ku wato ku yi murya mai daɗi yayin da kuke karatun qur'ani wa qala haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yace lallahu ashaddu azanan ila ar-rajul al-hasan as-sawt bil qur'ani min sahib al-qainati ila qainati annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle Allah ya fi tsananin sauraro zuwa ga mutumin da yake da kyakkyawan murya daddadan murya yana karanta qur'ani sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa lokacin da suke masa waka alqaida wasu sun ce ita ce kuyanga aljariya almughanniya kuyanga wacce ke waka wasu sun ce alqaida kuyanga ake nufi ta asali mai waka ce ko ba mawaƙiya bace kuyanga dai ake nufi mutum ya sa kuyangarsa tana murera masa waka dan ya ji daɗi to ubangiji yana sauraron mai karatun qur'ani da kyakkyawar murya sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa tana masa karatun abin nan tana tana masa waka yana sauraro kaga kenan ba mala'iku kadai ba har ubangiji yayin da kake kyautata karatun qur'anin ka ubangiji ma yana yi maka wani sauraro na musamman shi ne abinda wannan hadisi yake nunawa ashe kaga alhasanu saut bil qur'an wato kyautata sauti ko husnu sauti bil qur'an kyautata sauti wajen karatun qur'ani wani abu ne wanda yake sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kwadaitar da ita a hadisai masu yawa malam yace ashaddu adanan ay istima'an wato adanan shine istima'an sauraro da yace lallahu ashaddu adanan yana nufin ashaddu istima'an yana tsananin sauraro kamar yadda Allah ya ce wa azinat li rabbiha wa faqqat idza sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat adinat shine tayi wa ubangijinta da'a ta saurari ubangijinta tayi masa biyayya adina shine istama'a ta saurari umarnin ubangijinta na ta tsage ta kuma tsage wa kuma ta dace ta saurare shi din وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki bai saurari wani mai wato Allah maɗaukakin sarki ma azina ma azina li shay'in Allah maɗaukakin sarki bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani annabi mai daddaɗan murya ya taghanna bil qur'ani yana rera karatun alqur'ani yajharu bihi yana bayyana karatun wa qala a wani hadisi yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an hadisi ne sahihi yana cikin bukhari wanda bai rera karatun alqur'ani ba baya tare da mu sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun kasance masu ƙoƙarin tabbaka wannan sunna musamman waɗanda Allah ya ba wa daɗin murya kamar shi Usaid ibn Hudayr da muka faɗa kamar shi Abu Abu Musa al-Ash'ari da muka faɗa akwai Huzaifa Salim Maula Maula Abi Huzaifa Salim Maula Abi Huzaifa shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba su daddaɗar murya lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji karatunsa suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gode Allah da ya sanya wannan cikin al'ummata saboda kaga ashe daddadan murya wani abu ne mai mai kyau kwarai da gaske wanda ake bukatar sa a karatun Qur'ani haka na a cikin tabi'ai akwai waɗanda sun shahara da daddadan murya irin su Alqama ibnu Qais an-Nakhai yana ɗaya daga cikin waɗanda wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su da daɗan miliya har ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa law ra'aka an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama la surradika da annabi sallallahu alaihi wa ya ganka yadda Allah ya baka daɗin miliya in kana karatun Qur'ani da ya farin ciki da kai haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su da daɗan miliya akwai Umar ibn Abdul Aziz cikin tabi'ai Umar ibn Abdul Aziz khalifa daga cikin khalifofin bani umayya kuma wanda ya kwatanta adalci a zamaninsa har ake kwatanta zamaninsa da zamanin kakansa na wajen uwa umar ibn khattab shi ma ya kasance mutum ne mai zaƙin murya in yana karatu akwai sanda ya fito waje yana karatun qur'ani nan da nan duk sai ga jama'a an fito da ko'ina an zo an yayyabe shi shine sa'id ibn ya ce to koma gida ba ka za ka fitini mutane to haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su da daɗin murya akwai imamu shafi'i imamu shafi'i shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da daddaɗin murya yayin da suna karatun alkur'ani to haka idan mutum ya duba tabaqatul qurra na al-hafiz az-zahabi ko ghayatul nihaya na al-hafiz ibn al-jazari zai ga makaranta daban-daban a zamaninnuka daban-daban da aka sifanta su da daddaɗan miliyan yayin da suke karatun alkur'ani a kowane zamani kuma akan samu irin waɗannan waɗanda suke fice wajen daddaɗan sauti yayin da suke karatun ƙur'ani to kyautata sauti da ya zo a cikin hadisi abinda malamai suka ce abinda ake nufi da kyautata sauti shine fitar da haruffa daga mahallinsu daga mafitarsu ya fitar da haruffa daga mafitarsu sannan kuma da kyakkyawan ada'i inda zai yi ja ya yi ja inda ba ja kai ya yi ja inda yake da shadda wato ya yi shaddan na inda yake da gunna inda yake da ikhfa'i yayi wato ya yi ada'i mai kyau sannan kuma da tsayawa inda ya dace a tsaya da tashi inda ya dace a tashi sannan kuma ƙari da kyautata miliyar ita kanta wannan shine abin da ake nufi da at bil qur'an rera karatun alqur'ani abin da ya wuce haka ya kai ga ƙara wasu haruffa da babu su ko rage wasu haruffa da cinye su yayin karatu ko kuma ƙarin wani ja sama da yadda ya kamata ko tauye ja inda ya kamata a yi ja to wannan malamai sun yi magana akan rashin halaccinsa wasu a garin kakala din to sukan fita daga iyaka sukan shiga hanyar guluwi da wuce iyaka wajen arera rera sai yanzu har ma ana cinye wasu haruffan ma wasu haruffan kuma ana ƙara su wanda babu su wani lokaci kuma a bar abin da ya dace inda ya dace a yi ja a ja ko kuma a yi jan ya wuce iyaka to wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce bai halatta ba haka nan waɗanda za su rika yi wa alƙur'anin su rika rera shi kamar suna waka akwai wanda suke bai da shi kamar wato yadda mawaƙi yake jan waƙensa su mata suke jan kai ka ce fiyano aka sa suke bin sa to shi ba wannan malamai sun ce baya ba daidai bane ka daidaita alƙur'ani da waka Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma'allam allamnahu shi'r wa ma yanbaghi ba mu koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma bata dace da shi ba wato bata dace ya zama mawaki ba saboda abinda aka koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba qur'ani bane sannan kuma karkatar da alqur'ani ta hanyar ka yi masa abinda babu ka sa babu a ciki ko ka rage abinda yake ciki wannan ya saba wa Allah madaukakin sarki ya sifanta alqur'ani qur'anan arabiyyan ghayra zai iwaj ghayra zai iwaj ba mai karkata bane yayin da kake karkatar da haruffan alqur'ani kana yi musu abinda ba su da shi kana jan inda babu ja to ka mai da alqur'ani ne iwace to ka mai da shi ne karkata tare da cewa Allah ya sifanta shi da cewa balaraban harshe ne alqur'ani sannan kuma ba shi da wata ba shi da wata karkata karkata ta fuskar ma'anarsa ko karkata ta fuskar karatunsa sauraka malamai suka suka suka ja akan wannan akwai abinda makaranta a yanzu suke kira al-maqamat wani abu ne da ba za ka same shi ba a gurin magabata magabata su san wani almakamat ba amma yanzu gurin makaranta ban sani ba ya shigo nan ko bai shigo ba amma dai manyan makaranta a masar da sauran kasashen larabawa irin syria da da kasashen gulf akwai abin da suke cewa alqira'atu bil mak'amat. wato makami din nan shine hawan sauti da sauka kuma kowane makami din an bashi wato an bashi sunansa akwai wanda suke kira annahawan akwai wanda suke kira arrasad akwai wanda suke kira atubani wato kowanne za a ce yanzu kayi ka karanta kulhuwallahu da makamin kaza ko a ce aya kaza ka karanta da makamin kaza ko ka karatunka a a asham yau abinda kai a tarawihi kayi karatu da makami biyu ne makamin kaza da makamin kaza har ta kai wasu daga cikin ma waɗanda suka koyi waɗannan makamat din sai da suka je a makarantun da ake koyar da fiyano da kaɗe-kaɗe suka iya kaɗe-kaɗe sannan sai suka zo suka ɗora sautin karatun su na alƙur'ani kan abin da suka karanta na kaɗe-kaɗe akwai babban makarancin makarancin ƙasar masar yanzu wanda ya shahara a nan. ana ce da shi muhammad mutawalli abdul'al muhammad mutawalli abdul'al shi ƙarewa ma sai da ya je ya karanci waƙe-waƙe da da music da piano sannan ya zo yake ɗora karatunsa alƙur'ani na ƙur'ani akan akan wannan amma makarantan farko na masar waɗanda suka suka yi fice a da kamar irin su mustafa ismail mustafa ismail shine suke wataki da cewa muqri'u misr al-awwal wato shine makarancin ƙasar masar lamba 1 wanda yanzu suke ganin ba aika masa ba tun lokacin sa mustafa ismail Ah, karatuttukansa ana samun su a cikin intanet amma ah, kaɗan ne ba da abin nan ah, qur'ani complete wannan duk ya riga su su khalilul husari su siddiq manshawi su abdul basit duk ya riga su to shi kansa karatuttukansa suna nan kuma yana bawa masu sauraro sha'awa yayin da yake karatu amma shi ba a ji cewa ya je ya karanci wannan makama an koya masa ga inda zai ɗaga miliya ga inda zai sauke ga inda zai yi zai yi rawa ga inda zai miƙe ga inda zai karkata miliyarsa ga inda a duk ba haka abin jibilla ce ɗabi'a ce wato halitta ce sajiya ce ba ba kallafa wa kansa yayi a guri kaza ya daddaga a guri kaza ya sauko a guri kaza ya hau kamar yadda su suke faɗa su waɗannan da suka karanci waɗannan al-maqamat din da zarar ka zo kana karatu sai a ce ai ku kaza ya kamata a ce ka dan gangaro gu kaza da kai da kai kasa ya kamata a ce ka hau gu kaza makamin rasar kai ya kamata a ce makamin tibbani kai ko kaza wato sai ka ji ana nuna baka ma san karatun ba wannan an wuce tajwidi fa kakka tsaya wai magana tajwidi ba magana tajwidi ake ba da ka kula tajwidi ai hukunce hukuncen haruffa ne da yadda za a fitar da su da inda makarin su suke da kuma wasu hukunce hukunce na mudud da sauransu a'a shi wannan maganar hawan sauti ne da saukarsa yadda dai aka san makada musamman makaɗan siyano wanda abubuwan da suke kiɗa ɗin nan kowanne yana da yadda mikidarin hawan sautin da saukarsa ko tafiyarsa a kaikaice ko tafiyarsa a rigingine da sauransu to haka su ma suka bai da karatun alkur'ani din za ka samu suna da website za ka same su a wasu tashoshi an kawo irin malaman wanda kowa zai bugo ya yi karatun a ce eh ka birge ko a ce a'a a nan ka yi kuskure ko a ce a'a ko a sa sautin su a ce gu kaza ya karanta da kaza gu kaza a ce ya birge ko a ce kaza da ya dan yi kaza to da karatun ya fi daidai kaza to kaga duk wannan wani takalluf ne wanda ma anzalallahu bihi min sulfan abinda zaka karanta za karanta ka kyautata ka kaga abu musa al-ash'ari sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi ina ka koyo makamat ba babu wanda ya tambaye shi ko ina kowa ya koya masa makamat shi yasa ibnu ibnu qayyim a cikin zadil ma'ad inda ya magana akan hadisin laysa minna man lam yataghanna bil qur'an yayi magana akan wannan da kuma sabanin da malamai suka yi wajen fassarar ta karshe yake cewa at-taghanni bil qur'an shine karanta al da fitar da harufansa daga makarij dinsa kowane harafi ya fito daga mahallinsa ka bashi haƙƙin sa bakin gwargwado wajen ja da tsayuwa da tashi yace kuma kayi abun ba tare da ka je kana ta wani wahalar ko kai ta bin wasu su koya maka ina za ka yi ina za ka yi sama da muryarka ko ina za ka yi ƙasa ce min gairi takallufin wala tamrinin wala ta'lim to wanda zai zo sajiyatan la takallufan wanda yana da kyau yana da kyau shi kuma ake ake bukata amma wanda za ka je ana nuna maka cewa nan ka ɗaga muryarka nan ka sauke nan ka abin nan har ta kai wasu mawaka a makaranta a Masar mutum kafin ya zama gogagge sai ya samo kasussukan manyan mawaka musamman shahararrun mawakan su kamar irin su ummu kulsum ya tara kasussukan ta yana sauraro ba dare ba rana wai dan ya iya karatun alqur'ani mu iya tajwidin a haka tajwidin ba yanzu shi ake rigima da shi kun san shi kansa tajwidin an dau lokaci kafin ma wasu yadda cewa alqur'ani yana buƙatar a kyautata shi a fitar da haruffa wasu kawai sun ce a bamu yadda muka gada kaka da kakanni iyaye da kakanni bai kamata a matsa a ita kakala ba saboda haka ba za a fitar da makharij huruf ba irin su kha su ai su ba duk ba za a bata lokaci kawai a faɗe su yadda bahaushe yake faɗa a ce ka a ce wai duk komai kada a tsaya a matsa mutane to yanzu kaga duk an wuce wannan gabar kusan kowa ya yarda cewa yana da kyau ka karanta alkur'ani kamar yadda aka saukar da shi in zaka iya bakin gwargwado a nan shi ma akwai jan kunne ga wasu masu karantar da tajwidi wasu masu koyar da alkur'ani da tajwidi sukan yi tsananin da wani ma zai gudu ya fasa karanta wato ba ta akai dan kana koyar da qur'ani da tajwidi kuma ka hana mutum sakat ba da ya buɗe sa ya fara karatu ka dakatar da shi yayi kwana da kwanaki kana koya masa a'udhu billahi da bismillah to kaga wannan yau da gobe in yayi gaji guduwa zai kuma zai ce kai qur'anin nan ba zai koyi ba dan haka mun hakura ibn qayyim yayi magana akan wannan a cikin littafin sa igasatul lahfan ya yi magana akan waɗanda suke tsanantawa wajen wajen batun tajwidi na'am tajwidi abu ne mai kyau tunda shine fitar da makharij na uruf da kuma bawa kowane harafi haƙƙin sa da kuma fitar da hukuncen hukuncen mudud da sauransu wannan yana da kyau ba wai laifi bane to amma kuma ka sani ubangiji ya yi mutane daban-daban kabilu daban-daban yarka daban-daban jinsi iri-iri ƙasa daban-daban zaka bai yiwa ka ce yadda abu musa al-ash'ari ya karanta alkur'ani kuma sai kowa ya karanta alqur'ani mu ma na yan najeriya sai mun zama abu musa al-ash'ari in ka faɗa ka kaga ka toshe kafar karanta alkur'ani ibn qayyim yake cewa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam larabawa daban-daban sukan zo daga ƙauyuka daban-daban da ƙabilu daban-daban sukan zauna da shi su ji karatun qur'ani a wajensa kuma su karanta qur'ani a wajensa amma ba a taba jin ya tsaye wani ba ya matsa masa lamba ya takura shi wajen yadda zai fitar da wani harafi ko maddi ko abin nan kowanne yana barin shi ya karanta gwargwadon abin da zai iya yi ba laifi ka gyara mutum ka ce ba haka ake yin nan ba ba haka ake faɗan nan ba ba amma in ka ja ka ji bai iya faɗar abin nan yadda kake so ka ja ka ja ka ja to sai ka kyale shi kada ka hana shi wucewa gaba don wasu abin da suke ce sai ranar da ka iya faɗar ghairil mahbubi din nan sannan zai kyale ka ka fita daga fatiha yanzu kaga tabbatawa magalubi ake cewa ko walal lalina to in ka samu ya iya gyarawa to alhamdulillah kai kokari ya gyara amma in kai kai kai kaga dai ya tsaya a wannan lalina din ya kasa faɗa daidai to sai ka hakura da haka Allah ya karba amma ka matsa to karshe sai ka kure shi saboda haka ko shi tajwidi din yana da yana da yana da hudud wato yana da iyaka ba so ake yi ka hana ka hana mutane motsi ba yayin da kake karantar da su alqur'ani ka kokari ka gyara musu amma in ka kula cewa ba zai iya yin abin nan da kake nufi ba sannan wasu a wajen hudud za ga wani in zai yi maddi sai ya rike ya sai yana wani kikkirgawa waye ya ce haka kaga wani wani takalluf ne za'i ka rika wani kirgawa wai hudu kai ko ka wuce ko biyar kai ko ka wuce abin ɗabi'atan za ka iya riƙewa ka san cewa ka yi da yawa ko kuma ba yi ba amma ka tsaya kana duk sanda zaka yi bacci sai ka rika tsankware yan yatsinka kaga shi ma wannan yana daga cikin takalluf azza'id saboda haka masu koyar da tajwidi wani lokaci suna takallufi sama da kima wanda har ta kai wasu mutane suna jin tsoron ma karanta qur'ani din a gaban su in maimakon ya bari a karanta yayi gyaran da ya kamata ya yi har ma ya ja mutane suna suna suna guduwa saboda haka ba laifi a koyar da tajwidi din amma abin mutane gwargwadon yadda Allah ya yi bakin mutane ba za ka iya canza musu shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya annabi ya ce laisa minna man lam yataghanna bil qur'ani malamai sun yi bayanin yataghanna me me ake nufi sufyan ibn uyayna <coughs> ya fassara kalmar yataghanna da cewa ana nufin man lam yastaghni bil qur'an wato baya daga cikin wanda bai wadatu da alqur'ani ba sai ya fassara yataghanna da yastaghni bil qur'an kamar yadda wani yake cewa kilana ganiyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mutna ashaddu taganiya wato kowanne ɗaya daga cikin mu ya wadatu ga barin dan uwansa in muka muka mutu kuma wannan wadatuwar ta fi tsanani tunda kowa ya mutu shikenan ba ba mai bukatar dan uwansa to yace kaga anan taganiya ya zo da ma'anar istighna saboda haka yace shi ya fassara man lam yataghanna bil qur'an bi ma'ana man lam yastaghni bil qur'an to da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi cewa ba ba haka ake nufi ba irin su imamu shafi'i su sun fassara ya taganna bil qur'an da cewa yana karanta alqur'ani yuhassinu bihi sautahu ko yuhassinu sautahu bihi yana kyautata miryarsa wajen karatun qur'ani wa yatarannamu bihi yana rera shi min duni talhin ba tare da yana kakkarya haruffa ba wannan shine tafsirin da mafiya yawa daga cikin malamai suka bashi akwai tafsirai daban-daban da aka ba wa kalmar ya taganna wanda ta kai wajen tafsiri shida ko bakwai kamar yadda ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo su hakanan ibn a cikin zadul ma'ad ya kawo tafsirai daban-daban da aka yi ma wannan hadisi amma dai tafsirin da mafiya yawancin malamai suka suka fi raja'a da yadda da shi shine ya tazanna yana nufin rera alkur'ani rera wanda wanda mutum ya ji zai sa masa kushu'i zai sa masa nutsuwa zai sa masa wato tsoron Allah a zuciya tare da bawa haruffa haƙƙin su ba tare da wuce iyaka ba suka ce wannan shi ake nufi at-tazanni bil qur'an kaga waɗannan hadisai ibnu taymiya duk ya koro su ne dan ya nuna maka cewa karatun alkur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake da magabata suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su ya rika hauhawa ba su yi amfani da waƙe-waƙe ba da raye-raye a'a sun yi amfani da karatun qur'ani ne kuma hadisai da dama sun nuna haka musamman karatun alqur'anin da za a yi shi da daddaɗan murya da zaƙan murya wacce suke ratsa zuciya yin haka zai taimaka wajen sanya mutum tsoron Allah da kushu'i ya sanya wa mutum hawaye ya rika zuba a cikin daga fuskarsa in yayi haka kuma wannan zai kara masa tsoron Allah a ransa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan yace assalamu alaikum malam na shiga sunna amma duk ɗan uwana sun ƙi kuma suna neman korata malam ka bani shawara a to na farko dai yana da kyau ka sani cewa duk sanda za ka riƙe gaskiya to za ka gamu da kalubale iri-iri za ka gamu da kalubale daga na cikin gida 'yan uwanka waɗanda ba sa son gaskiya ko kuma daga waje wannan ɗabi'ar gaskiya ce annabawa sun fuskanci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ka sani asira ya fuskanci irin wannan kalubale don haka ba wani abu bane sabo da dama daga cikin waɗanda suka kama hanyar Allah sun gamu da irin wannan jarraba iri iri kuma ubangiji yakan jarrabawa domin a gane gaskiyar imaninsa da gaske yake yi ko ko a'a kawai da ya dau abin yayi ne shi yasa ya ya karba ba wai gamsuwa da da yadda a zuci cewa abin da yake gaskiya bane to wannan jarraba ce daga ubangiji sannan abu na biyu yana da kyau ka ci gaba da kyautata musu ko da su za su munana maka wanda duk zai zage ka ya gaya maka bakar magana yi masa addu'a kai kuma mai kyau kai masa fatan Allah madaukakin sarki ya nuna masa tafarkin gaskiya ya ganar da shi kada ka mayar musu da isa'a bil isa'a idfa lati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim duk sanda wani yayi maka ba daidai ba to kai kai masa abinda ma yafi kyau ba wai kai masa mai kyau kadai ba a kai masa sakamakon da ma kake ganin ya fi kyau sama da mai kyau idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa sai kaga wanda da yake kiyaya da kai ya zama kamar wani dan uwa waliyi majibincin al'amarinka na kud da kud saboda haka yayin da su suke maka ba daidai ba to kai kokari ka kyautata musu musamman kuma in ya zama na akwai iyaye a ciki ya kamata ya zama birrin da kake musu wato biyayyar da kake musu a yanzu ta ɗara ma wacce kake musu lokacin da baka sunna wato ka kyautata musu don su fahimci cewa sunnar da kake yi ba ta nuna maka cewa ka iyayenka ko ka muzanta su ko ka yi musu ba daidai ba sunna ita ce ta koyar da musulmi yadda zai kyautata wa iyayensa ya girma masu ko da ko ba ma musulmi bane bare waɗanda suke musulmi ne yan uwansa illa iyaka dai sun kata fahimtar abin da shi ya fahimta da gaskiya to wannan baya sa wato ya raba gari da su ko ya ja layi da su ya kyautata musu ya yi musu biyayya cikin abin da bai zama saban Allah bane a ah, wannan kenan abu na uku kada ka ce kai zaka rabu da su ka ce zaka kaurace ka gudu a cakuduwarka da su watakila zai sa su fahimci abin da kake kai din nan gaskiya ne don kada ka ce zaka raba gida da su ko kai ka gudu ka kama gabanka in dai ba su ne suka takura maka ta yadda zama a gidan naka a gidan ya zama na ba zai yiwu ba tilas sai ka sai ka abin nan in dai ba hakan aka kai gare ta ba to kai hakuri ka ci gaba da cakuduwa da su sannan abu na hudu ka rika kokarin nuna musu su fahimci abin da kake kai ta hanyar wato faɗakar da su da lallausar abin da murya da usulubi wanda yake mai daɗin ji da usulubi wanda yake mai kyau ka guji kuma istifzazi wato tsokana da wani lokaci wani mutum ya gane ya fahimci sunna to sai ka ga a wajen taɗibikin sunnar kuma kamar akwai wani abu tsokana misali ya fahimci a sunna idan mutum yana da takalmi a ya ga dama zai iya sallah da shi matukar dai ba a gurin da yake shimfiɗa ce ko wani abu kawai ya zo gida ce shi fa da takalminsa zai sallah kaga wani akwai istibzazi takalmin nan sallar da shi ba wajibi bane ba ta akai ko da yaushe ka zo kawai kai sallah da takalmi ba saura ka ce kai ko a gaban su sai kai sallah da takalmi to kaga wannan zai za su fahimci cewa tsokana ce kake yi musu ko ka zo ka samu wani kaset da wani mai zafi ya yi na wa'azi kawai ka zo ka danna a shagonka irin ko su ji ko ka su ji kai sai ka ji to kaga wannan ba shi ma ba daidai ba ne. samu wani kaset da yake magana akan falalar zikiri da kuma yadda yake a sunna samu wani kaset da yake magana akan falalar girmama iyaye ko wajabcin girmama iyaye a ji cewa malaman da ka yadda su ba yadda ake ba da surar su ba ko ake faɗar su ba haka suke ba wannan duk abin ne da zai taimaka wajen ya zamana a yanayin da ke tsakaninka da su ya kyautata wannan yana cewa idan mutum yana karanta alkur'ani kuma baya fahimtar ma'anoninsa to yana da lada kwarai da gaske ko da baya gane abin da yake karantawa yana da lada ba a ce wato sai ya fahimci abin da yake karanta din da yake da lada ba a'a mujarradin karatun qur'ani mutum na samun lada wannan yana ɗaya daga cikin wani abu da alqur'ani ya banta da shi wani abu da alqur'ani ya keɓanta da shi shine at-ta'abbudu bi alfazihi at-ta'abbudu bi tilawati. wato yin ibada da karatunsa shi kansa karantawar ibada ce to kaga wannan ibadar ba ta kadaita ne kawai akan balarabe wanda yake ko wanda yake fahimtar larabci ba a duk wani musulmi zai iya bautawa Allah ta hanyar tilawar alqur'ani saboda haka in dai za ka karanta alqur'ani to kana da ladan nan da aka faɗi in ka yi tadabburi kuma ka san wannan zai kara maka wani abu na imani Ah, ba kamar yadda wasu suke karanta baya saban Allah wannan ibada ce mai zaman kanta ko a lokaci zai ratsa zuciyar ka ji ka daina to yadda wasu suka fifita wani salati akan alqur'ani sai suka ce ai shi alqur'ani saboda in ana karanta shi in baka aiki da shi tsine yake. waye ya faɗi haka annabi ne yace in kana karanta qur'ani baka aiki da shi na tsine maka babu inda annabi ya faɗi wannan bare ka ce ka hana mutane karatun qur'ani amma ga wani salati shi in ana yin sa ya fi karatun qur'anin saboda shi ba zai tsine maka ba kaga ke ya fi zama rahama ya fi tausayi sama da alqur'ani ya fi falala sai wannan fuskar sama da alqur'ani tunda shi shi shi in ka yi shi ko kana mutumin kirki ko baka mutumin kirki zaka samu ladan amma shi qur'ani ba zai baka ladan sa ba sai kana mutumin kirki kaga wannan da ce wacce ba ta da wani dalili ballantana har kai tawilin wata magana wacce ta kaucewa hanyar Allah cewa alqur'ani ita wata salatul fati ta fi alqur'ani sau dubu shida kaga ba ba a buƙatar sai ka yi ƙoƙarin tawili wannan maganar faɗarta kawai ya isa ya nuna budinta ba a buƙatar sai ka kawo wani abu don kai tawilinta Za ka shi karatun ƙur'ani an yadda abin a karanta ƙur'ani kuma ba a ce sai mai sai wannan al'asi ko mai sabon Allah a karatun ƙur'ani babu inda aka faɗi haka ba inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta haka saboda haka abinda mai littafin almugir ya rubuta a cikin littafin sa na cewa ai in kana karanta qur'ani shi kana saban Allah tsine mai yake wannan magana magana ce wacce ya kamata a tar da ita ba magana ce da ta fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yace yaya matsayin karatun tangimi na alqur'ani ya halatta ai abinda duk muka faɗa din nan shine ma'auni dukkan wani karatu wanda aka kiyaye aka kiyaye harfan lab abin nan alqur'ani ba a wuce gona da iri wajen budu da fitar da wasu haruffan da babu su ba ko rage wasu haruffan da suke nan wanda ya halatta saboda haka kamar Abdul Basit Abdul Samad shi ya fi shara da tangi kuma karatunsa ba wanda ya ya soki karatunsa cewa ko bai halatta ba amma wanda za su wuce iyaka wajen kokarin sai sun yi wannan tangimi ko da kuwa ba ba ɗabi'a su bace ba sajiyar su bace to a irin wajen takallufi din sukan sukan yi barna wani lokaci wannan yace za a iya ansar dan da mata ta haifa da wata takwas idan mijinta ya yarda zai anshe shi mana in mijinta ya yarda ɗansa ne zai anshe shi ai ana yin bakwanni aqallu muddatul hamli shine sittata ashhur wato mafi karancin watannin ciki shine wata shida kamar yadda sayyidina ali Allah kara masa yarda yayi fatawa da wannan to kaga wannan wata takwas ne ma in mun kuma mijin yace shi bai yadda ɗansa bane ko da ma wata sha biyu aka haife shi zai iya cewa bai yadda ɗansa bane kaga anan sai su yi li'ani kuma sun raba har abada abinda zai raba su shine li'ani in yace ba ɗansa bane kuma ba za a jingina masa shi a ce wane ɗan wane bane kuma ba zai gaje shi ba tunda ya kore shi daga matsayin ɗansa wanda ya ce mu ta rasu amma ana rikici tsakanin mijin da mahaifanta akan riƙe 'ya'yanta mala a yi min bayani don warware matsala to ai bai faɗi matsalar ba shi mijin ne ya ce ba zai riƙe su ba ko ku a su iyayen ne suka ce su ba za su bar masa 'ya'yan ba kaga bai faɗi me take matsalar ba a nan dai miji shi ne ya fi cancanta don shi 'ya'yansa ne to ya za kuma wasu su zuci za su kwace masa 'ya'yansa in shi ne ya ce ba zai riƙe 'ya'yan ba to kuma wannan ana iya zuwa kotu ta tilasta shi saboda shi ya haife su shine zai dau nauyin rayuwarsu shi zai ciyar da su ya kula da lafiyar su ya kula da karatun su ba da ikon ya haifi yara kuma ya da ƴaƴansa ne kuma ya ce a wasu ne za su rike masa ƴaƴan in wannan ne rikicin to kotu ce za ta raba wannan rikicin in kuma a'a ku ne kuka ce ku kwace ƴaƴan daga wajensa to ba ku da gaskiya wannan ta ce ina da matsala guda ɗaya tsakanina da mijina ina son in rika zuwa makaranta saboda neman ilimi amma mijina ya hana ni ya ce wai maza ke koyarwa kuma shi baya da lokacin ya koya min to dan Allah malam wace shawara zaka bani in samu mafita shawarar da zan baki shine ki je makaranta matukar <laughs> ah, matukar dai abinda zaki koya din nan wani abu ne da kike buƙatar sa tilas na fahimtar addini akwai wacce ta samu karatu misali ta san hukunce hukuncen sallah ta san hukunce hukuncen azumi ta san hukunce hukuncen haila wasu abubuwa dai da suke da alaka da manya-manyan abubuwa duk ta san yanzu tana son ta zama malama ne ita ma to a nan ba a cewa ko ya ki ko ya so sai kin zama malama amma idan ba ki san abin da ya shafi sallah ba hukuncin kuncin sallah kina buƙatar sani azumi kina buƙatar sani abin da ya shafi jinin biki da waye da waye jinin haila na mata kina buƙatar sani to anan ko ya koya miki ko ya barki ki je ki koya Allah ya wajabta masa cewa ya sanar da yana daga cikin haƙoƙin miji a haƙoƙin mata akan mijinta abin da ya shafi karatunta Allah da ya ce ya ayyuhal ladina qu anfusakum wa ahlikum nara umarni ne Allah ya bashi ba shi kadai zai yi koya ya kiyaye kai tsare kansa daga fada wuta ba har matansa har iyalansa duka ya koya musu kuma cewa namiji ne zai koya musu wannan ba laifi bane dan namiji ya koya musu ba laifi bane matukar dai za a kiyaye dokokin Allah a wajen karantarwa kuma abu ne wanda ake yin sa cikin abin nan ba ba ba halwa ake yi ba ba wai kadaita zai yi da ita ba a cikin ɗalibai ne zai koyar kuma su makarantun da za su yi wannan akwai buƙatar ya zama yawan waɗanda za a sa su koyar ɗin an yadda da kame kansu da tsare su wasu ga dokokin ubangiji saboda haka ba wani abu dan dan namiji ya koyar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi wajen mata ya musu nasiha ya musu abin nan tare da bilal suka tafi in ka ce shi manzon Allah ne zai iya zuwa gurin matan kowa don haka ka ai hujja da shi to bilal fa bilal manzan Allah ne shi ma kaga annabi ya ja shi sun tafi da shi sun tsaya yayi nasiha wannan bai zama bai zama aibi ba bai zama laifi ba matukar matan nan suna cikin sutura ta musulunci da musulunci yasa sannan ba kalwa aka yi ba sannan shi ma malamin zai kokarin kiyaye abin da yake kansa na kame kansa da da rashin yin abubuwan da suka saba wa shari'a tare da da su waɗannan mata don haka a wajen neman ilimin da yake farilla ga mace ba a buƙatar izini don Allah ne ya bata izini ta je ta koya shi bai isa ya ce ya kwace wannan izinin ba don haka ba a buƙatar sai ta sai ta yadda ya fita ta fita ta je ta koya wannan shine abin da ba za ta zauna cikin jahilci ta mutu cikin jahilci ba in ta je ubangiji ba kyale ta zai ba ba za ta ce ta yi wa mijinta biyayya bane don su zauna lafiya shi yasa ta yadda ta mutu a jahilci ta yadda ta mutu bata iya sallah ba ba za je ta gaya wa Allah wannan magana ba dan ubangiji ya gaya an gaya mata cewa ta yi masa biya ba fil ma'ruf inda ba ta'atu fil ma'ruf an yadda ai da'a amma inda shari'a ta yadda inda duk shari'a ba ta yadda ba to ba a cewa ai wa mutum da'a ko da uba ne ko da uwa ce ya inganta abin masbuki sallah kullu man sahhat salatu sahhat imamatu duk wanda sallarsa shi kadai idan yayi to limancinsa ya inganta ka masbuki sallarsa tayi kuma masbuki yayin da liman ya fita ya gama shi ya zama ya zama mai zaman kansa yanzu ya zama shi kadai ne ya zama munfarid ne saboda ka za a bi shi sallah cewa shi ba za a bi shi sallah ba istisna'i ne daga ka'idar da aka yi ittifaki akan ta cewa abinda ake nuna da shi wajen limanci shine ingancin sallah shi kansa sallarsa ta inganta wanda ba ba a shakka akan wannan to aka ce shi baya cikin waɗanda za a bi su sallah to yana buƙatar wani dalili daban da ya fitar da shi daga cikin umumin ka'idar da aka yarda da ita saboda haka masbuki za a iya bin shi sallah ba wani abu sai dai kawai anan mas'alar sallah ko jami'i biyu a masallacin da yake da limami ratibi sai dai wannan mas'alar ta bujuru amma ba mas'alar ingancin sallar bin masbuki ko kuma rashin ingancinta a sai dai mas'alar shin liman abin da masallacin da ke da limami ratibi a bi da sa yin jam'i sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki ko ko a in aka yi da limami ratibi kowa ya shigo ya sallata shi kaɗai an san cewa wannan matsala ce da magabata malamai na sunna suka yi saɓani akan ta wasu sun tafi akan karhancin haka wasu kuma sun tafi akan halacci kamar imamu imam malik da imamu shafi'i sun tafi akan karhancin yin sake maimaita sallah a masallacin da yake da limami ratibi domin yin haka zai sarayar da hikimar da ta ta sa aka farlanta jam'i a masallaci don idan mutane suka san cewa in ma wannan jam'in na farko ya aka yi aka gama to fa ai akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu to kaga mutane dan sun ji ana kiran sallah ko dan sun ji ana ikama duba su damu ba mutane sai su gaba da harkar su sai ma tar da ma ma tarar da second batch ko third batch to kaga an rushe haduwar kai da ake so a samu ta musulmi hikimar da ta sa aka farlanta jam'i ta rushe sannan imamu shafi yana cewa waɗanda zai ya samu daga cikin magabata bai ga suna maimaita jam'i a masallacin da yake da limami ratibi ba an ce masallacin da yake da limami ratibi ba ana nufin limami ɗaya ba zai iya zama limamai ne biyu ko uku don ratibai a samu wanda suke sallah da da rana daban wanda yake sallar magariba isha'i asubahi daban wanda duk a iya samun ta'addudu al abin abin ratibi wannan babu komai a iya samun ta'addudin sa amma ne akwai waɗanda su dai su ne limamai in ka ga wani to wakilta shi suka yi ko kuma abin nan yayi eh, shishigi yayi amma dai an san cewa limamin wannan masallaci shine wani da wani da wani ko shine wani shi kadai to wannan shi ake kira masallaci mai limami ratibi masallacin da baya da limami ratibi kamar masallacin bakin hanya ko na kasuwa na masallacin kasuwa wanda baya da wani limami ratibi kawai duk wanda suka yi alwala kan gama kun gama sai a tura wani ya sallah wasu su zo wanda baya da wani limami ratibi ko ma jam'i nawa za a yi a zo a yi haka nan masallacin kan hanya irin na gidan mai irin na tasha wannan shi ba mai da wani limami ratibi saboda haka duk waɗanda suka zo za su yi sallah su wuce ba a hana amma kamar masallaci irin wannan tabbas yana da limami ratibi to anan ne malamai suka yi tsokaci dangane da maimaita jam'i wasu suka tafi akan karhancin wannan kamar imam malik imam shafi'i wanda na fi karkata zuwa ga ra'ayinsu wasu kuma suka tafi akan cewa babu komai wanda shi ne sauran mazahir kamar hanabila da da su suna ganin ba ba wani abu dan amai mai ta da kamar matsala dai tana da sauki kana dauke ta da tsanani kaga wasu zuwa salla. ka ce an gama sallah ka fasa ka musu sahu ka fasa taron <laughs> ka ka ce an yi fatawa an hana a'a kai dai fadar ra'ayinka ko ka yi abin da ka fi gamsuwa da shi in ka shigo masallaci ka ga an gama sallah kaga wasu sun koma gefe kai kuma goma gefe kai sallar ka don kana ganin cewa a wannan lokacin shi yafi dace abin da yafi dacewa kai sallar kai ɗaya amma dan wasu sun firje sun ce su za su jam'in su to kakka tayar musu da kai ba a ta rigima har a samu mazhabar yan maimaita jam'i da kuma mazhabar yan hana hana maimaita jam'i waɗannan dai su ne tambayoyi da suka zo hannu waɗanda suka nemi addu'a mu su a cikin niyyar mu mu musu addu'a Allah madaukakin sarki biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in